وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون duk abin da kuka ba wani don ya dawo muku da abin da kuka bashi da ƙari wato riba to ladar ba zai daɗu ba a wurin Allah amma duk abin da kuka bayar na dukiya ga wanda zai kawar da wata buƙatarsa kuna neman lada a wurin Allah ba kwa neman wani matsayi ko lada a wurin mutane to lallai waɗannan su ne waɗanda ake ninka musu lada a wurin Allah